kuma to shi ɗayan ya faɗa duk ma nasu guda ai mukhama duk ɗayan su abin da ka shi ne mukhama ta haka ko goge shi to babu hakkin mukhadi bil hasa min al masjidi ya ta goge wannan da ni kake yi can ya ce a goge hannunka za ka sa ka karkare ko ko yaya za ka yi ka samu dutse ka karkare shi ne wannan babu wato hakkin mukhadi bil hasa da tsakuwa min al masjidi تسكية مسلاتي حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثه وتوصيل حدث عن سنبات العباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة النبي هذا أبو المنقاتي في جدال مجد دنجل مسلاتي وتناول حسن تود أوكية تتأقوى haka har zo da فقال إذا تنخم أحدكم من دونك يا كافي ولا يت... ولا يتنخمن kada ki kuɗin abin nan kakin nan saboda wasu ya ta yaje ha ta wajen hulkaci wala an yi kada je ha wajen dama don mala'iku na ne wala ya su kan ta wani ya su kan ta bi su je ha wajen hajjinsa aw ta ta kadan yi al-yusra ko ka kan kan kawai suka haje kun hin da kun babu la ya fi ku an yi nini hin fi salafi mutum da zai yi sauki idan ana gare da salla ba haddasa na ya hayan na bukai kala haddasa na laifin ana ukailin a nuna shahadin ana ku maidin umarin abdurrahman an na ba ku raira wa ba ka idin aka barahu waɗannan fi bi abu ta abu ta raira ta nuna sabon sun dace labari ana rikin lafi la'ar wasu lamarar ana kamata annabi ya ga kaki

don wato ke dan ya fi abin nan ko kuma can ne masu rubuta wa shari suke ko da yake ko حدثنا حدثنا حرب ابن عمر قال حدثنا سيدا قال اخبرني قتاده قال سمعت انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلت... لا يتل... لا ي... لا يتكلن عبد كرد وانت يأتي في دون دون بدغريتي

حدثنا آدم قال حدثنا شيبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقياجي أنس ياتي أنس من خادم النبي wato ya ce annabi ya ce inna mu'mina idan kana cikin salati in mu'mini yana jin iya jin cikin sallah fa inna ma yunaji yana ganawa da ubangijin sa ne wala yadda da yana da saboda kada yayi to shi gaba gare shi domin الآدم من جانا يا وانا تكي جانا يا بينا قد بريكا ولا أني من كده جيفا أكما دا ولكن أني تاريا طيب، تاتك أدنسي فحدثنا علي قال حدثنا آه، آه، سفيان حدثنا الزهري أنا حميد حميد بن عبد الرحمن أنا أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مقامة النبي هذا وأتو أجمع من كاسيس kuma majina su qillatul masjid wal qillan masallati fa haka hadi an fa kuma ya ta tafiya gobe kun mana ha an yanzu qarrajul dawn da wani yasan ne ya hari kar mutum ya tafi gaba gare shi aw an yi ko da ni gare shi walakin an yi yasari aw ta taqaddam bi al-qira wa an zuhri sami'a humaydi min abi sa'id min hawu kuma wannan hadisi babu kafarat bi zati fil masjid in ka yi abin tafi kuma sallati ka yi ya za a kasa gina jirgin nan ga su nan hada zana ya fa tsunni na kada hada zana abdurrazak an ma'amar an hannan قال سمع ابا قريرة هذا ابو قريرة هنا سوى ان النبي صلى الله عليه وسلم في كاتب بدا آدم حدثنا ادم حدثنا ادم قال حدثنا سيدة قال حدثنا قتاده قال سمعت أنا بن مالك قال ما جي أنا بن مالك يسوع لخادم النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم البضاعه في المسجد خطيئه mutum يتزيد كما tafi cikin masallaci ɗin biyu wa kafaratuhu dafnuha in ka yi ka abin ya ta cewa kare ma zunubin amin hmm? ah, eh, eh, nan kan ba su ya nan kan aikata ta ba ta eh, sai dai ka fara gari da hmm? ka haka dai in ka gana wani ba halatta ka bari domin annabi na wani ya gani ya eh, ko ba aka ba wannan asalin su makarihi ne amma da yake ba ke ban malam ya riga su kan kafir ba wani ya sauki inda eh, an ke ban sai wasu ne mutane a su zauna kafir wasu kasa da na isa matsin Kala haddasa na Abdul Razak hammam. Sani a da Furaira an Nabi sallallahu alaihi wasallam in da yake ta zuwa ga sallah fala ya bi kala gaba da rayuwa. Fa inna ma yunaji rabbahu ganawa da dangin sa kawai. ma da mu cikin sallah matuƙar mutum yana cikin wurin sallah ki kamar yana gana da ubangiji wata kenan ko ka gama sallah kana zaune kada ka yi ci gaba gare ka wala an yi nuni kuma kada ki da gare ki fa inna an yi nuni bi malakan da mu akwai mala'iki wata kenan wannan ya nuna babu mala'iki hagu gare ki wal yabsut an yasari a ta qadami yayi ko kuma in mai sallah da sai da fanna kuma in ya yi ya rufe babun in idza badara hulbu zaqi fariya khudbi tarfi sawbihi in ya ga har wato abin ko farwa ya fito ma tilas wato kada ka jawo shi amma har in ya fito ma kada ka ce ka ba ta sallah kada ta da ba don wanda ya magana cikin sallah da gangan ko da jahilci ya ba ta sallah saboda haka ka kama rigar ka kai shafe كن جاني حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامه في القله النبي هذا اظن آه، تعزيز القله فهكذا بيدي يجوز بهميتا يروي منكم كراهيه آه، عنك جاءت هكا تنجا يا في البيت هكا ننزع او رؤية كراهيته لذلك انت غاني واتي kun ga wata masu hadisi wato hatta labdin da mai riwaya ya riyo riwaya kai yadda ya faɗa domin canzawan magana tana canza hukunci kun da ko ko da yadda an ka ruwaito ko kaza yake ko kaza yake to wato wasu datu alai kuma eh, karahiyatu lillahi datu alai an ka ga wato wannan abu ya yi tsanani gare shi wa qala inna adakum idza qama dayan ku in ya tafi zuwa ga sallah fi salati fa inna ma yunaji rabbahu yana gana da ubangijinsa aw rabbahu eh, baina hu wa baina qillati ko ko ya ce in ka tafi zuwa ga sallah ubangijin kana tsakaninka da alqillarka wala yarzuq anna fi qillati kada ya tofi ya ga alqillati walakin an yusarihi aw ta taqaddami walakin fi ko wajen hagu ko karkashin kafafunsa ثم أخذ طرف ردائي ثم يتوفي يرتي كام جيش المياتنسا فبزق فيه يطلقها تكي ورد بعده على باله ثم يحدى kun عندكم قال أو يفعل هكذا واتو ko ya jera hagu ko karkashin kafa ko fi haka kun fahimta babu e, izatul imami annasa fi itmam salati wa dhikri kullati liman wato in yana ba ku sallah kila ke ku ko a biyu wato zai kale ku haka nan wato liman abin nan koya mabiyansa abin nan gargaɗi ko yi tunanin kula da kita wa sallah wa duk alƙilla ko kuma yake wakanta alƙilla da kyau حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الجماد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hal tarawna qibla fiha huna kun kun ga alqibla ta nan wato annabi yana sallata kun gani na dudin nan fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wallahi an kan da kan da kuke da mutuwarku da sallah ba ta ya gare ni duk wanda yake yana baya gare ni yana sallah yana waje waje yana gani wala rukukun haka na ruku in duk wanda bai ku da kyau ba ina gani inni la arakum min wara'i bahri lalle ina ganin ku baya gare ni yaya wannan gani yake da idanu yake gani Allah ya hore masa yana iya gari baya gare shi babu shamaki gare shi ko ko Allah yana turanta masu sallah baya gare shi kamar na bibi wato in ya ka abin nan mutum ka duka yana iya kallon su wallahi ala amma wajibi ne mutum su yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani waɗanda abba ya gare shi kun san da kun to wannan yana daga cikin karamin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hujjojin annabi a lokacin da yake yanzu ina yake balle da gani ne wato wannan dai abin da ya rage gari nan sai ce jama'a ku zan fita da kuyi ku zan fita ku da ku bar yarda a gaskiyar sallah wato ya tsora karantar da su sallah ke mun da ajami zai ta sallah ya mutu gargadi kun kun hanga kun gargadan hali don kowane zai tsaya gargadan na su ko ka tsaye sallah kuma kai hankali abin nan ya ga tsaye cikin lokutan ta da yin alwala da abubuwan da suka shahe ta shi ne ya hankali a kanta فسمعنا يا حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليم بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه النبي صلى بني وتصلى ثم رجل من بربان يا قال صلى في حومين دري فقال في الصلاه ثم يبكي في الصلاة في الصلاة يسر ركوعي wato cikin sallah da cikin rukuni inni la arakum min wara'i ni ina ganin ku daga baya gare ni kama arakum kamar yadda muke ganin ku yanzu bayan ya hau min bari sannan ya ce to cikin rukuni da cikin sujuda ina ganin su saboda haka wato ku matsu sosai wato ina ganin ke mun sallar ku ba ta fita wani bai yin rukuni sosai eh, saboda haka wato kenan ba ya halatta ga ga limami ya tsale mutane ya ga suna sallah ba mai kyau ba eh, ya tsale ku. ba ma limin ba ko kai ka ga uwanka na sallah ba da kyau ba ka tsale ku ka hice zunubi don ka ki faɗa masa abin da zai bata masa sallah mutum mutum ya sani ba wajibi ne kai mai tambihi na da amin kun mun karan gadi da yau biyo biyo wallan ne su zai mutu da sani wallan su zai mutu kalbi yana yawa ka ce ta aiki da ya yi ta kuki a sai ku yi magana liman ka bin nuna wa'azi ga annabi na yi ba mun su zai ake zubantar da kai da kai kuma ta kare wannan mun ba ka amana ka ci amana kenan wato ka ba liman amana sannan ya gani ya ci amana kenan in ya ci abin nan gargaɗi a filin a mun ba da wannan har ya tsanani domin in mutum guda ne tallafi ɗaya ta ɓaci amma in ne ya ɓata fa duk gaba da masallacin har sallah gaba ɗaya duk nan masallaci na suna wazi na ke biya mai ke wa nan kada ake wato wannan abin nan kada ke da mutum yana yin wa da in kana aiki da ka zo suna rufi da kai ba wato abin da na kawai kake yi ba wato kenan abin nan aikin da za mu tsakiya da mu ba komi babu komi a dawa na da ya bari to da ne kai kuka da mu da su in ne da ta da abin ne wanda yake ka ta kasa yake yake ki san da ita ma ba da kai ke hutu da Allah yake kai kai kai abin da Allah ya gama wannan hutu ki sai zai rage ka da komai amma in ba kai da ya rage ka eh angani ten ten eh jadi ten mengiba hmm hmm hmm wannan sai ka magana ba za ta yi da fa iya ba za ta ta ne da daidai ne ka mu a yi ke nan ko kai masa gargadi ko kai masa ka huta kan nuna masa kana yi don ka ba ka sarki haka Allah ya ce kowa ya yi ka ko

ana sa masallacin kiya ne masallacin eh, eh, abin nan sarkin musulmi ko masallacin ya sarkin musulmi domin asalin masallaci ya zama jama'a duk gaba ɗaya to an ce na kusa eh, ko a ko da yadda fi to haddasa ga sunan حدثنا عبد قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين القوم واتو النبي يأي إيرا تكامن دواكي التي إلي رجل الخوفا واتو ولك a كيف إنجا أي جهادي جيسي يندا يتعالي يا وطيسي بي يجدي saboda ta sai an kalwa su da an hana musu ruwa da ta kuma kwana uku sannan a yi tsere da su wato yamin alkhaifa ko wato daga wurin da kike mawata وعمد وريني وعمد هذا نية الوداع وإياكر أبنا iyakar hajjan mm, wato sami yake wa bayan da ake mutanen madina ke raka mutum ko kuma su su karbi wasu da sabu kadan ya kai kuma ya tsaye tsakanin da wasu Allah fi lamtul marko wanda yake da wani a wannan abin hana musu ruwa ba من الثانية إلى مسجد بني زريق daga masallaci zuwa ga masallacin bani zuraikin wa anna abdullahi ibn umar sanna abdullahi ibn umar kana sunan sabab al-iha yana cikin wanda yayi tsira to wannan kun ga shi hadisin yana magana akan tsoron dawaki yana halatta ga mutum ya tsoron dawaki domin tsoron dawaki tana koya ma yadda yake yaki amma kuma nan ba wannan hukunci ya sa Bukhari ya kawo shi nan ba yana halatta ka ce masallacin kowa ne cewa masallacin kowa ne bai hana cewa masallacin nan na Allah ne ba nasu ba kun gane ko don mun ga an ce daga masallacin gari jirautin za a taɓa wajen tsoron dawaki a ce annabi ya yi saboda a kun ga kenan in kun ga abin girma bai hana ku sai tsoron dawaki domin aiki ne na aikin soja tilo sai kowa ya yi in ba haka nan ba sai ya abin nan ya huce bai iya in tun da annabi ya yi da bai yi mhm. kuma abdullahi umar ya yi mhm. Mhm. to ya abin nan lafifa na wata bayani wato a kanta wato ka ga ba mu ce ma istighfari da salatu da hayrullah ba su da kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya taho da su ya faɗa ma mutane yadda ake yi cikin littattafai daban-daban karancin abin da za ka idan ka duba cikin asinayi ko rubiya ko risala ko abin nan ya taso ko wannan bukhari za ka ga ya ta abin nan waɗannan abubuwa daban-daban amma akwai inda yake a taro a yi babu sannan bayan haka nan ka ga wannan ɗai ya isa ake ba kyau amma bai a ce mutum kafiri da wannan ba sannan akwai cikin aikin wazifa inda za a ce salatul fati an saukar da ita cewa an saukar da ita yarda da wannan magana kafirci ne dan cewa wata duk wanda yake duk wanda yayi wazifa da sun wannan ba zan zan kira kafiri ya ubi billah domin in mutum akwai kafirci bayyananne akwai tsoyayye bayyanan ne mutum ya da ga gunki ko kuma ya zagi qur'ani ko kuma ya karyata tsin qur'ani ko ya amma biyar mun kafirci ne bayyanan ne kana cewa wannan kafiri ne amma idan mutum ya yi wani abu da jahilci abin nan zai kai ga kafirci ba za ka ya gaya masa ka ce kai kafiri ba ne sai dai ka ce a ji kaza da kake yi bai da ke ga yadda yake daga nan mutu a zan ci gaba da yi da yawan kafiri ka gane cewa an saukar da filatul fati cikin za ta haske ga wani mutum wanda da annabi bayan annabi kare ta annabi ne kafin ne cewa in ka karanta ta kana da ladar abin karatun qur'ani har dubu shidda kafin ne cewa in mutum ya karanta ta ana ba shi lada annabi saba'in ko annabi guda kafirci kuma faɗa da addini ta kuma in wani na son yake na wazifa ke abin nan sun cikin littafa na addini duka waɗanda an ka sani ina sunan wazifa yake suna kawai yanzu na ke sallah ba gani da ake babu salati babu tsahara babu babu Eh, eh, Allah ya Allah ya Allah ya da azaba ga wannan to abin nan za a fake su kuma su yi hakuri eh, na wata karatun an yi rikodin Eh, babin muhtasar cikin muhtasar akwai wani littafi eh, abin akwai wani babu da cikin yadda kan karshen nau'in sami eh, an karanta an yi rikodin ku same su ku kai mutane su karanta mu lai da sami kowa ya san kowane gari yana makaranta tana da mu a kai ka kun gani ina jin ka jin haushin ka zai zai fada ita kana tsare ki na ji ne ki jawo ki to da ba ko yanda yake ya sarki eh, ne wato abin nan dan san ga wala ya da to hmm. ma da maza hmm. da ku ta idan ya ta ki dan da ku da ya ta da ku da ga ne ake ga ita da fari ga fulata an yi ga an da na mu ta في تنقيم إيه جهاري جتياني صلاة لفاتي إيه أنت في أن فوق رد إيه لم ينت بيد الله في أما في أن فوق رد إيه في التأثير إيه إيه جوهر أعوذ بالله تكون هاتف النبي فقاني wanda izgiri a ciki a ce ka kaddara ga annabi gare gaba gare ka ne cikin masallaci kana zaune da alwala ta mun kawo wannan magana ta kai abin da muke nufi ba laifi ba kamar jauhara ba ce jauhara ba ganin zaji a ciki wannan ba ka ta zaji in rikin riwaya wannan abin da babu magana mai tsaibi eh, da sauki ka gane amma ba ya halatta mutum ya zai karatu su bayyane abin da ya sa bai halatta domin abin nan inda da kana yi ya ɗauka cikin kake kuma an ce wannan kayar mutane ne da ita an kai sannan kuma babu wani wuri da an kai ya ita daga annabi inda za ka fi a ba wannan ne dogara da shi ba na dogara da wannan hanya kun ga yanzu misali in wani ke an sauka mai kulhiyar lafi a karanta ta kaza kace kun ga yarda da wannan magana ta hirki ce amma an kace ba ina karatun ta saboda magana shi ba ina magana karatun da saboda akwai da cikin qur'ani an rawaito daga annabi kaga wannan akwai hanya yau su lafi fati hanya guda gare ta ta kawirkin bai ko kun Allah ya mu ko da ko da ka da kai ga abin da annabi yake a yi da za ka dauka wannan abin da wani yake ya kare mu annabi da shi a'a in ka ce da duba ga abin da an ka ai ka ga wato yana ɗauka wani sayi yana yi wa wato abin nan an yi safar annabawa an yi teku annabi ya taho kaga a duk abin da ke ɗaukar tayi ne za ka tsananta wa gare shi domin kai malami ya san akwai wani fasaha shi ne ake alfatili akwai malami ya san wanda ya karanta wanda ya san zai iya ganewa kun mun da ko to babu da kafin wata ko da ta alu yi fil masjid ya ta abin nan a rabon abin nan rabo cikin masallaci rabon abin da yake cikin masallaci ko kuɗi ya tawo a raba cikin masallaci ko kuma an sami abin nan da duniya an rarraba aji sami wani ya tawo wannan kenan babu laifi وقال إبراهيم أنا عبد الله عزيز بن سهيد آه أنس رضي الله عنه قال يتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين أتوا مع النبي بجيت يا بحرين بحرين بحرين من أنس لين تكون تاسع من ذلك فكان تاسع بقتل الأربعة أنا كنت بحرين وأنك تقول بجيت يا بجنان فقال انفرد في المجلس وضع كما الله فيه كان في الاوقاف وكان اكثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مال اتي به الدنيا wanda an kaje ne da shi sai ga da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu annabi ya shiga ya fito zuwa masallaci zuwa sallah walan yan tafitu da yi da ya ya zuwa kudin ba sallan ma kala salatu lokacin da ya ƙara sallah جاء جاء يستحي فجلس إليه وتوزينا جاء الكتن وما كان يرى أحدا إلا أعطاه ذا جميع قوة يا بنك يا باسي إذا جاءه الأب كنت جاءه الأباسي أنا أشكو حتى أنا ولا أباسي ولا أبيه أباسي sai abbas ya tsaro da kala ya rafi da la'afi ya na don Allah da hannu abbas aminta ne zabtan sani fa inni ta dai ku mulki wato ka ba ni da yawa ka san lokacin da an kai kamun gabar ina cikin kafirai an kama ni kafa na biya kaina sannan ya fado ta a kilin dan kanin alim na dalib a kili ko kuma ko wanta na kafa ne kan sarki saboda sai ga dai Allah ta ta na kuma na ga musulmi a وقال له قد آب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى النبي يكي مثلا خذ كتوقع يجيب كتوقع فأنا فاتي تبي يتيدا يتأتي جاهيدا ثم ذهب الكل ثم يتوقع يتجرع فقري أوقع إلى أبا جوان جميعا فلم يتبي يتاتا فقال يا رسول الله sai umar da adahu ne yarfa ne yake ka dauka umar ko wani cikin mutanen nan da ni ya ta yarfa ne da da ke ta ta kan gida sai da annin ka ne don ya da kai ya kada kake ma ba ki kana na kai dai da ka dauka kana farfahu an ta bai kai an ta lai sai yake na tun da abin nan ka wani ya dauka kai tun da ba na yake ce kana la da zan dauka ba kana fara ni kike na kai bude ya rage da kun ma ba ba kullu ita kuma yake ga da dauka ya dan dauka man qala ya rasulullah umar ba da hu ya rafa hu ala yau umar ko ne dauka ni ya aba ki ya aba kaina wa ta taimake ni ya tsora ni to eh, qala la kai da ka dauka قال فرفعه انت عليك كيف توكلت ابا امين من إلى المسلمين أديان فقال في فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوقع بوجود فتيته فأنا فأتي تبي يسيدا وتأتي جاهدا ثم ذهب يتم يسمى يبتغى يبتغى يرعى فقال يأوقع يأوقع جاهدا da wuyansa da lam yusab ya kafa fa qala ya rasulullahi umur ba da hun yarfa yi ke kadan ka umar ko ni cikin mutanen na ka daukan ni ni ya ta yarfa yi ne da ke ta ta kan gida ko ga amin kan don ya ta ko ya ga da ke na ba قال لا كذب كذا قال فرفعه أنت بيتك فرفعه أنت على يسيرك مع ملكين tun da a abin nan ta kasa wani ya dauka kai dauki tun da dama ya ce ba da ba da zan dauka ba kana kada ni kike na sai ya bude ya rage da sun ma ba da kullu ita kuma su ga da karka ya don dauka ni kike na sai ya bude ya rage da sun maza bai kullu ita kuma ya shiga da ya dauka ya don ya dauka fa da ya mai umar ba da ya adahum yarfa'uhu alayhi umar ko ne ya dauka ni ya aza a ciki ya aza a na wato ya taimake ni ya tsora ni eh da la sai dai za ka dauka qala farfahu anta alayhi to kai dauka ka aza ni qala la ni ma bai na kada ni ne tun ya bude ya koma ragewa kuma ta mala hutan ya koma dauka

bayan wannan fa wato sahabin annabi ne babba wannan abin nan kun ga sahabin musulunci ne domin musulunci ne ya taho kaɗan kaɗan yake karkare kada ku ce abbas ya zauna haka na a da wannan ya kai yana sabo ne na mu da ka to a jima da dukiya da rikin dukiya da rikin duk dai hmm, to ina ne to amma amar sallallahu manzon Allah bai gushe ba sallallahu alaihi wasallama wa sanna minhu dirham cikin dukiyar ne akwai dirham wato wannan ya nuna annabi bai dauki dukiya komai ba ko an kawo bai ɗauka koma ciki sannan bayan haka nan kuma ya nuna ana iya rabin kuɗi cikin masallaci shi ne mai bukari ya ya yi wannan an kawo tarjama kun fahimta ko? a muke ba kawon sa ne dabban sa ne yana ganin ɗansa ne hmm. eh, annabi fa yake rage don mutane su ɗauka ya eh, rage ne abin da ya ɗauka abin da ba eh, ya ce rage ne da sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ne ko ga jini ka ka zan babansa ai ga abin nan ga zama abin nan eh, ya zan zan ko ya ce nan eh, kamar abin nan gare mu ma an kana da sarki da abbakannin sa da yanna da kwaji ko gare eh, to balle ka gane ko kana da mutane ne to to babu ko alhali shi abu dala hatin ya fi ya yi abinci yana son a kai gidansa a ci ya aiko wannan ana ya yake ka ga na annabi saboda wasu mutane a ci abinci gidana da gama sallah sai ya tashi tun bai faɗa ba sai annabi ya ce abu talha ya aiko ka kun ga wannan yana daga cikin yaji ga annabi fa qala li ta'ani wa sai kuma annabi ya ce ya aiko ka ya ce eh dan cin abinci ko kun na amince eh فقال لمن معه وتساء النبي يقول جوان دا تاريخ قوموا كتاسي متفي فانطلقا وانطلقت بين ايديهم ابن النبي tare تاريخ متعني ni kuma ni shiga gaba don shi an ka aiko shi wannan anab yana gaba yana tafiya don shi an ka aiko annabi na bin ka mutane na bi ashe kun ga kenan babu laifi ga manzo ya shiga gaba don ya hanya in ba haka nan ba tafiya gaba ga annabi kun ga ba ta halatta ba amma in ya zo ta ga hanya ne wannan babu laifi to wannan kuma ya halatta a yi magana cin abinci cikin masallaci ba amma ba a cikin ciki ba wannan kuma ya nuna yana da kyau kai abinci ka kira mutane gidanka a ci akwai ta albarka a ciki wannan ya nuna kuma annabi da girman ka ko ana iya kiran sai kai gidanka ya ci in hagu gare ka ƙasa ko kuma ƙarƙashin ƙafafunka, amma in ya zanga hannun rigar ka ne ko damu ko hagu yanzu da bambanci.

kuma ga alkawala kamar suna in ba bai ce ne ba ya kamata su zuwa mako suna su ga mako a to ba ta muke rai eh, dama abin nan da gayyata zuwa suna aiki ba sunna bane bid'a ne ran suna ga ke sunan kanawa ne a yan kiragun a kai shi in babu in babu shi kenan zan yi fatan kai sallah wannan da kyau ta magana abokina na ko da abinci ko kuma ya zo yana iya ci ba ta fi kuma to in ya zama al'ada gare ku na ka hoto ne don ya ciki kuma ya san haka an babu komai hmm. babu alqada'i yalla an fil masjid bayna rijal wan nisa babu lafi alqali shi dauki masallaci shi na office nashi shi ne yake yin hukunci maza da mata na shiga wato a dora hukunce hukunce hukunce hukunce na hadda ko da ya hada tsakanin amalmari don ga abin li'ani li'ani miji da mata yace ya ganta tana zina ko ko dan da ta haifa ba nashi ba su yi rantsuwa cikin masallaci bayan rijal wa nisa tsakanin maza da mata kuma cikin masallaci eh. hmm. babu laifi hmm. Hmm. malikiyi ne haka an karfi kyau ka gane to to haddathana yahya قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال ولمتنيات يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا wato ba ni labari mutum ya tare iske wani mutum tare da matar shi a yi ƙafilu zai kashe shi katlan kashewa sosai kun yanda ko wata a yi ƙafilu zai kashe shi wata wannan sai annabi ya ce a'a sai ka taho ba ka da shaida na cewa ya yi zina in ka ciya zin ka kashe shi wata da zina da ka tabbata da kaga za a kashe ka amma matar ka kayan mata ƙazafi wanda yawa matar shi kada shi zai rantsuwa rantsuwa biyar ita kuma ta rantsuwa biyar ba ta yi abin nan ba eh, ba ta yi zina ba to fatala ana sai annabi ya sa sun kai da wannan mutum da matar shi su da duk kuma cikin masallaci wa ana shahidin mai hadisi yake ma gani lokacin da sun kai kun gane mm, in ka iske wani da ka cikin gida ko cikin ɗaki ko cikin zane ba ka iya ta zina sai dai in a kawo shaidu hudu in ba kawo shaidu hudu ba sai ku tafi kuwa don kun rantsuwa shi ke na aure ya kuma har abada a eh? a kawo amma duk da haka wancan da yi ba sai ba a fa'a shi sai dai a mai da biya su zo ka kawai ƙarin da ko duk wanda ya kafa rantsuwa za a yi mai hukunci domin in shi ya kafa rantsuwa ya mata kalafi za a yi mai bulala tamani in ita ta kafa rantsuwa za a yi mata abin nan ko jehewa in abin nan ta taɓa aure ko kuma a yi mata bulala ɗari ga ƴaƴan da budurwa ce ka gane kowane yana yin rantsuwar don ya kare na mutunci eh. nan eh. eh. can daban hmm. ana iya mata ladabi amma dai da bai zina ba in ka ce da wani kuma wani lala tamanin wannan Wani wasu su ne kuma su ya su ya kuma kan su yan kan su ne su su ne su ne ya na gama karatun ka ba ba shi ne sai da ani ba an karba aure hmm. Hmm. Hmm. Eh, shi alaba auren wancan yana so aura mu ka fada in kana son mafi ka mu ka fada ka kan baki don ke na zai ka yi da ka yi sannan kuma ki zana tsarki ka sannan abin nan hmm.

Hmm. to ya hi mara ta yi shiru rantsuwan nan ta tsira da zai mai mutu ba ya hi ta a a mata ta eh wannan shari'a ta bayyana kenan ta boye wannan an bar ma Allah in ya tuba kamin ya mutu din kun gane Mm. babu wani gyara sai dai ta yi wani aure ni ba saki ba babu ehe Eh, aure ya abin da sai ta aure miji amma in ta aure wani miji bayan sakin nan na uku to kamar ba ku taba aure ba kana iya nema abin nan a daura aure sabo ka gane to tana da idda tana da idda domin wato abin da amfanin li'anin nan wato kin rabu wato kuma bata yi zina ba to in ya zan li'ani akan ciki ne wannan ciki ba na shi bane kuma ko da yake ba na shi bane ai za ta yi da kamin wani biyu aure ta tun daga ciki ka gane in kuma ba cewa ya yi cikin nan ba na shi ba ganin tsaye ya ta zina to wannan ciki ai na shi ne da kore shi ba za ta yi eh, abin na haka haihu abin na nashi ne shi da na suna da komi wajibi ne ci da ita tun da cikin nan nashi ne ka gane Hmm? Hmm. Hmm. ba ruwansa sai dai in ka tsara suna na ya shiga gidan da wannan ladabi don ya shiga gidanka amma in kake ga wani abu da ya yi da mata ta sai ka kawo shaidu hudu in ba haka nan ba bulala tamanin sai in ka yi tsara a masa ladabi in ka yi tsara ya shiga gidanka duk da haka ita kanta in ta ce in mace ta ce in wani kamar misalin wani ya ce mace ke mazamciya ke yi gida sai ta ce da kai ta yarda aka ce ta sannan kuma a yi mata bulala tamanin saboda ta ce shi da ruwan shi kun gani wata abin yi gare shi hmm? a abu yadda ke yi gina ta ce da kai ita ta yarda ke mutayi sai na ba ka nan ta wani kabashi